أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلن تجد له وليا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kaddari mu a daidai wannan lokaci kuma wannan majalisi mai albarka don ci gaba da wannan karatu namu mai albarka a cikin wannan littafi riyadu salihin mu imamu abu zakariya ya iya bin sharar da kuma allahu ta'ala kamar yadda a tsakin da ya Allah bai yi mun zo ba sai dai albarka wannan mutum ta rasa mai yin sa ba da haka malam ya ziyarci wannan majalisi kuma ya karanta babu mankura da yura wanda a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da babu babu kuna muna roƙon Allah ya kara masa himma da lafiya da kuma ba shi ikon dawowa rike majalisinsa dindindin Allah ya samu dace a yau insha Allah ta'ala za mu tashi babu istighfar kamar Imam nauyi ya kawo wannan babi kamar duk lokacin da ka sha'afa daga wasu abubuwa da suka ɗauke maka hankali na rayuwa na hira hirarraki na jin daɗi yayin da ka dawo kuma sai ka nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan shawagi da ka tafi to kamar kistoshin da ya bamu a baya yana nuna kamar wani sararawa aka yi daga wa'azi da karatu yanzu ga wasu 'yan labarai da za su ɗebe kewa kamar yadda sahabbai kan ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna fi maw'iba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yakan surka mana wajen wa'azi mana yau a danyi sai kuma a dan samu hutu sai kuma a ci gaba ba kullum kullum wa'azi ba domin sai mannin na sai su kusa shi ta an dan taba sai kuma a dan yi wasu abubuwa na rayuwa waɗanda ne ba za su kai ga shagala da manci manufar rayuwar ba gaba ɗaya kamar imamun nawawi rahimahullah ya yi wannan dubi na ganin yadda aka shiga masu masu labura masu ɗebekewa masu tsayi da sauransu zai yi wani ya shagala sai dawo in yi gafarar allah subhanahu wa ta'ala daga wannan shagala musamman bayan allah na gari ba sa ɗaukar hirarraki ko wani shakatawa matsalin ko da babu shahoniya a cikinta ba sa kudin tsammani an sami wani kuskure a ciki an sami wani laifi a ciki sai su dawo su nemi gafarar allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗabi'a ce ta mutane ƙwarai shi yasa malam ya kawo mana wannan babi ce babu istighfar wanda kuma a ƙarshe kuma zai duke mana da babu ma adda Allahu lil mu'minin aljanna janna idan ka samu karɓo wannan istighfar abin da zai gadar maka aljanna Allah shi mana muwafaqa kalmar istighfar daga gafara ne gafara to galibi a larabci ka ji an ce ita to an nema ne ana neman abu ita malaman lahu kan kira shi a dasu fara. wato wasu harufa ne da ka ji su na neman abu ne fahima aka ce istafhama ya nemi fahimta ita istaqra'a ya nemi a karanta masa jalasa jalasa ya nemi a zama da shi wanda yana nuna maka ne faɗin larabci istighfar talabul neman gafara kuma neman gafara ne kan ya gunu da baki ne zaka ce Allahumma ighfirli wa bil fi'al zai yi a aikace kai wani aiki wanda Allah ya yi alkawarin wanda ya yi shi zai gafarta masa zai gafarta masa zunubansa aikin hajji ka yi shi yadda ya kamata to aka ce warja aka yi wani wani zai su ba ga kufira na ba ta saddama ke abubuwan da ya riga ya yi da zai fi an gafarta masa sai dai ma ta aka wanda zai biyo baya wanda wanda ya samu wannan falala kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi kalmar gafara ma'anarsa suturta abu koye shi mana kenan kai laifi kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye shi ya zama kamar babu shi kuma wannan shi ne rikujin Allah in ka yi laifi ka tuba sai rini shi kuma da rahma sai zama tamkar babu shi yubaddilu Allah ta yi ajin hasana wannan falala ce ta Allah shi yasa hular kwano ake kiranta mirfa ba mai rufa kai wajen yaji abin da ake nufi da istighfar a fage na shari'a ko a fage na ilimin addinin musulunci shine at su a nisan wa adam al-mu'akhadati bihi at-tajawuz a nisan a yafe maka zurban da kai kuma kar a kama ka da su wannan zai iya yiwuwa in ma ba'da takriri biha fa haza suna bayyana al'abdu rabbi ma'ana bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka zurban ka kuma tabbatar ka yi su sai kuma ce na ya fi maka la yi tsalo amma ya fa ba ne cewa kuma ne. wannan tsakanin bawa da ubangijinsa ne duk laifin da za ka yi ne bai kai shirka ba Allah yana da ikon ya ce ya yafi maka so ba mai cewa da ne amma idan ya zama bainal abdi wa ikwanihi al-ibad wannan kuma yana bukatar su din su yafi masa su masu laifin ya nemi gafara a wajensu saboda haka ba ka neman wato gafara ta wani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ka sake kudin wani kuma ka je kana cewa Allahumma yuni zalamtu abdaka a ah, abin da ake bukata shi ne ka koma gunne kudin fastahmini ka nemi ya halatta maka wannan haƙƙin nashi in kana malan ta rudu hudu wa in kana irban ta tsumin hul'afu wa tsawa in kuɗi ne ka mayar masa in cin mutunci ne da gulma da zagi ka nemi ya bi ma wannan ba ka ka zo wucewa mun ci naman ka mun yi wanka abun zage ka abun ce ma kaza mun fahimci ko mun yi kuskuren ka ba mana kuɗin duniya ai ta fita lahira amma dai ba kowa zai ga mutu da wannan ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne in kai masa laifi ko ya yafi maka kwata-kwata ko kuma ya maka ikadi ne sassau amma haƙƙin wani to kamiyar da haka ake so kullum bawa ya rika neman gafara bawa ya rika neman gafaran ubangijinsa kuma neman gafaran ya haɗu da tuba kusan abu jimi mana in ka tuba kamar ka nemi gafara ne haka in ka nemi gafara alaman ka tuba ne in an samu ɗaya dole ɗaya yana tabbatuwa in zamani. mana ne ka tuba tuba na gari to kamar ka ce Allah gafarta mun haka kuma ka ce Allahumma firni to yana nuna daman ka da tubanka akan wancan zulmi daya baya aiki dai da daya to da ka dole za ka yi tuba ka yi nagari taubatan nasuha Allah ka sa mu dace istighfar yana da ma'ana daban-daban daga cikin ma'anarsa wasu malaman sun fassara wannan ayan bil islam wa ma kana Allahu mu'azzibahum وهم يستغفرون أي وهم يستسلمون ها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون شنو ممكن مكانها وهم يستغفرون ma'ana an sa anan wasu malaman sun fassara shi bil kuna musulunci to Allah ba zai azabta ku ba har sai in ku mutu ala ghairihi in kuma ya azabta ku fa mu'aqqat ne mun gane cewa kuma istifa wa rifatul anbiya idan har a cikin bayi ba wanda ya annabawa daraja da girma kuma su din suke neman istifa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan ashe hannunka mai sanda ake ma kai da ba annabin ba musamman kuma annabtan nan fa za yi Allah ba kwarewar mutum ba ne yake cewa na zama annabi a Allah ya tsofi min al-mala'ika fi rusulan wa min an-nas zaki ne na Allah in ya ga ka dace ya zabe ka in baka dace ba kuwa shi ke nan yawan ibadar ka bai wuce ka zama waliyin Allah waliyin Allah in har kana yin da kyau to annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da dama an samu riwaya na al al-Qur'ani mai girma da yake tabbatar da ko an samu aya ta alƙur'ani mai girma da yake tabbatar da cewa aikin su ne wannan annabi shu'aib alaihi salam yake gaya wa mutanensa wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kaga wannan aiki ne na shi kuma yake umurtar mutanen su tashi da shi haka annabi hu yake wa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud سمع النبي نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الذي صلى الله عليه وسلم سمع ألا يتيما تتصدق بحمد ربك واستغفر كما يتيما لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب إمام أبو داود والترمذي ya rawaito wannan عن ابن عباس kaga ji wannan annabawan Allah suna istighfar kuma suna mutan ba su zaman to ba sa to ashe kenan duk mutumin kirki zai so ya yi umarni da a rika yin istighfar bayan shi ya tashi da yin sa saboda haka wazifa ce mai girma aiki ne mai daraja aiki ne mai falala wanda bai kamata a mutum yana sakaci da shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama mun duba a can farko farkon riyadu salihin a babu tauba ya kawo hadisin da yake nuna ayyuhan nas istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu في yawmi akthara min 70 marra aw min wa'in 100 marra kaga yana nuna maka ne aiki ne mai girma wanda ya kamata a cikin mutum ya tashi da yinsa kuma shi ne daga cikin yana daga cikin manya-manyan ibadu masu daraja Allah madaukakin sarki yana ba mu umarni da muka neman gafara a wajensa domin shi neman gafara sanadi ne na yayi wani zunubai Allah madaukakin sarki ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfir Allah wa yajid Allah ghafura rahima kuma sababu inzalul bala ko izalatul bala Allah zai yaye maka damuwa kamar yadda muka karanta ayar annabi Nuh alaihi salam fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara kuma sababu inshirahi sabr shine man gafara har ila yau sanadi ne na wa na sa maka jin daɗi da fa'in walwala a cikin rai inda ranka cikin kunci yake da damuwa sai a ce maka lazimci istighfar to sai ka gadan take cikin ikon Allah Allah sai yayi maka kaji ka mun sharhu kamar yadda za mu karanta a hadisin awwal a wannan babin ya zo da wannan bayani haka kuma hadisin Hudayfa radiyallahu anhu wata rana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana fi lisani zarbun ala ahli mana zarb ay shidda zai da yake cewa ya rasulullah ni idan iyaliya daga sun yi abu babu ya in haddare su ba wuya in musu faɗa ba in faɗi kamfan magana a kansu ma'ana dai ban da liyuna wanda liyuna cikin magana abu ne mai kyau في اللين ما كان في شيء إلا زنا وما نزع عن شيء إلا شانا معنى الصوتي ba inda yake shiga sai ya kawata shi ba wanda ya kai fir'aunar kafinci amma da aka aika masa annabawa cewa aka yi sauƙula lahu kaunan lagiya zance mai daɗi to shi yana da yana complain ɗin wannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa aina anta min al-istighfar ya Hudayfa ina kake da yawan yin istighfar mana kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗaitar da shi mai yin istighfar in kana istighfar Allah madaukakin sarki zai yayi maka wannan kushuna ne duk da cewa haka Allah yakan yi wasu yana da zafi wani lokaci in ya tashi ma magana to sai ka ji kamar haushin ka yake wani ɗabi'a ce to amma ko da hakan ne sai ka labinci istighfar Allah zai sassauta maka Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya Rasulullah ma wujibtu waladan qat wala wulida li yace ba ni da Allah bai ba ni ya'ya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa aina anta min kasratil istighfar wa kasratil sadaqa turzaqu bihima yake ina kake da yawan sadaka ya ka ya baka yawan sadaka ko riki yawan sadaka da yawan yin istighfar Allah zai arzuta ka da ikon Allah sai dai in da ma kana cikin waɗanda Allah yake wa yaj'alu man yasha'u aqima wannan kuma sama kalkadar ba yanda za a yi Inda ya kaddara ta riga rufe a tulaflam mujaffati suruf to bayan da za a yi kuma ka samu canjin wannan Fakaranar فكان الرجل يكثر الصدقة والاستغفار sai mutumin ya riki yawan sadaka da yawan istighfar sai jami'in abdullahi ya ce fa wulida li hadha ar-rajul tis'a dhukur daga baya sai wannan mutum Allah ya azurta su da ‘ya'ya mazaje zarata guda tara fadlun min Allah Allah yana iya tabbatar da wannan fi duniya yana iya kuma masa wani canjin idan baya sahun waɗanda aka yi za su yi ‘ya'ya a duniya sai ka ga Allah ya masa canji da wani abu ya kuma inu idan ya kalbu bihi fi duniya kuma ya je lahira ya samu wani alkhairi istighfar yana da siyar da dama wanda ya zo cikin nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya sani annabi ya koyar da mu idan mutum ya idar da sallar farilla to ya ce astaghfirullah a salata wannan wani abu ne da bai da wani wahala astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wani ba zai ma faɗe su cikin nutsuwa ba duk zai faɗe su a rasa ɗaya ne kyau saboda tsamar sauri وخلق الإنسان عجولا وتعب النظام إلى إبادة ملكة وقال من سين دي كمات يجب تكين سيب الاستغفار أقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه الذي يتدوى اللي يفضوى النم غفر له وإن كان فارا من الزحف منسان الفار من الزحف أو الليل في أكفاجي السبع المذيقات السبع الموبقات الذي يجتنب السبع الموبقات كني تنكيلا فكا فوقي ما تنسد متاني أودا قال يا رسول الله ما هنا ميتو النبي صلى الله عليه وسلم هي لسا فاتو لك cike ce يوم الزحف تولي يوم الزحف رانا za'af ranar da musulmai suka yi aran gama da abokan gaba ka sulale ka wannan yana cikin kaba'in yana cikin mubiqat to annabi yake in kana jin ji astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa atubu ilayhi to za a gafarta ma zunuban ko ka ko da kai wannan laifi ba shi ku ka ga nan neman gafara abu ne zaruri ga kuma hadisin sayyidul istighfar wanda zamu karanta shi a cikin wannan babi to abin da zamu faɗa dai akan istighfar kusan abu ne tsananin ko min babi wa fa ina zikira tanfa al-mu'min kuma magabata sun yi littattafai akan istighfar littafi su kutun za ka gani akan istighfar kuma duk kutubun sita kai har tisa har ashara ma duka in ka karanta sai ka ga babu duk ko babu du'a kuma du'a yanki ma istighfar saboda muhimmancin sa da bashi daraja shi ta za ka ga azkar akwai aurat akwai azkar akwai istighfarat kala kala to haka kada mu yi kasa a gwiwa wajen ne wajen neman gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mala yace qala Allah ta'ala واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فرقوا ألا سوى فاعلم annahu لا إله إلا الله annahu la ilaha illallah sannan aka ce wa taghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum fa'lam ujjiba al-ilm ala at-tauhid domin ba za ka iya hakikanin gudanar da tauhidin Allah ba sai da ilimi in babu ilimi to bayan da za ka iya kaɗaita Allah ne sannan yayin da ka yi ilimi kake kaɗaita Allah to dole a samu wasu shafahat wasu zalla wasu dai abubuwa da tuntube da za su iya biyo baya ya ka wa tafsir iran ka rika neman gafaran zunubanka ashe dan mutum ya zama mumini bai nuna kuma ba zai laifi ba wannan rabdin alal khawarij wanda suke ganin cewa in ka bi ka zama mumini to ba maganar laifi dole kawai ka zama kamar annabi ba laifi kana yi kuma ka fita kana yi laifi ka fita su kawai a wajensu mu'minun khalis ko kafirun khalis ba tsakiya mumini zalla ko kafiri zalla kawai wannan kuma yana kore lukushin Allah da gafararsa kamar a wajensu babu wani allahu kafu domin kana fita ta wuta in ka shiga kuma ka shiga wannan jahilci ne babba wanda bai dace a cikin musulmi ya rungumi wannan aƙida yana amfani da ita ba kuma idan ka tashi neman gafara ka nema wa kanka sannan walil mu'mini ka nema wa 'yan uwanka mu'minai maza wal mu'mina da mu'minai mata wannan yana nuna innamal mu'minuna ikhwa kuma da yana tabbatar maka da hadisin la yu'minu ahadun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to istaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat ba ka tuna la yu'minu tun ko ka ga kudi a gurin mutum ko ka ga wani za zaka mori wani ka zo kana karanta masa la yu'minu ahadun amma ba ka masa addu'a an zaharil ghaib ka tuna cewa wani na cikin damuwa bari masa addu'a mutum nawa ne zai game damuwa ya ware da ya sani zai masa addu'a duk da kuma yi wa kai ne mun kawo wani addu'a mala'ika zai ce wa an tabi kai ma haka Allah ya samu dace a ƙarshe Allah ya ce wallahu da taqallabakum Allah ya san yadda kuke zuciya ku yi nan ku yi nan a duniya kai ne nan kai ne can kai ne faɗi nan kai ne faɗi can kana nema kuma Allah shi ya san makomar kowa Allah ya samu dace wa qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbik Wannan innahu kana tawwaba wannan idza ja'a rasulullah wannan yana nuna karshen rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wasu alamu wanda in an sun bayyana to alaman aikin annabi sallallahu alaihi sallama ya kare zai koma zuwa ga Allah ya bar wa sauran sahabbai su ci gaba daga nan su ma su bar wa magadan su ci gaba ina kiyamin sa'a shine Allah madaukakin sarki ce masa in dai kaga an yi fatu makka musulmai sun ka sun fara yawa sun bunƙasa sun kai su rike kansu ba sa tsoron kowa to ka yawaita tasbihi ka yawaita istighfar alamun goge wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma hakan ya kama yin har aisha an anha ke cewa ya rasu allah ni na ga ka kama yin wasu azkar wanda da ban san kan su ba kana yawan tasbihi kana yawan istighfar yace wasu alamu ne Allah subhanahu wa ta'ala yace in na gan su to in kama yin wannan kuma na gan su shi yasa abdullahi bin Abbas yana daga cikin abin da sayyidina Umar ya nuna wa sahabbai manya kimar abdullahi bin abbas fahimtar wannan sura sanadin tankanta domin abdullahi bin abbas yana cikin sirarun sahaba kuma daga cikin ulama'u manya-manyan sahabban da suka ji yakin bada su ne waziran sayi na awar lokacin kalibancinsa da su yake shawara saboda haka in ya tashi za a yi wani mitin kuma zai ya kira abdullahi bin abbas har suke ji a ransu dan ne ake shigo da wannan yara mu ba muna da yara kamar sa ya za a rika kawo yaro cikin manya sai na umar yake ki ga mu cewa kuma kun san waye abdullahi bin abbas a gidan annabta ya rayu yana shiga kowane daki a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka yana da wani baiwa da ba kowane yaro yake da shi ba daga cikin baiwar ya nuna wa sahabbai kimar abdullahi bin abbas wata rana yake musu waye ya san sanadin saukan yi raja a nasu min bayan ko me take wa saukan wannan aya kowa daga cikin daga yusu a alama ne ko mai nuna mana Allah ya mana yi muka ga mun ci gaba mun kasa mu yawaita tasbihi muna gode wa Allah banda wannan ayyuka na sai ce Abdullahi bin Abbas kai ma haka ka fahimta sai ce a ni kan ba haka na fahimta abin da na fahimta shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kusa tafiya kuma in ya kusa tafiya to za a samu fatu makka kuma za a yawaita musulmai za su yawaita daga nan sai a yawaita tasbihi da istighfar sai na mai ce wallahi ni ma haka na fahimta kuma na ji haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa abdullahi bin abbas yake cewa ni na san jan sai na wani ya nuna musu matsayina ne yawan haka to ashe kenan mutum na da ilimi ba laifi ba ne a kai shi inda ake ganin bai kai ba domin ilimin da ya kai shi ba wai shekarunsa ba al'ilmu ya rufa ubaitan la imada na wal jahalu ya hajjimu ubaitan izzi wa shahar al-muhim dai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya gode masa kuma ya nemi gafara dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aisha radiyallahu anha babu wata sallah da zai yi daga lokacin face sai ya ce subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir fi ruku'ihi wa sujudi in yayi ruku'u zai in yayi sujada ma zai wa qala ta'ala حتى ألا في جسدكيك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري هل هو والمستغفرين من أصحاب معناه إذا ألا في جسدكي أسورة آل إيمان يقال لسوى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الباب والجد والخيل المتواضع والعمل الحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك لعل yake na kawata muku daga cikin sha'awar duniya hubbu shahawa akwai son mata da 'ya'ya da kuɗi galibin mutum gaji yana son tun yana tsurarsa zai so kuɗi in ya samu kuɗi zai so mashi daga nan ya'ya in sun bunkasa kuma ne mulki shikenan shikenan da wuya ka mutum ya tara wa'annan ya tara kuɗi ya ga ya wuce gidansa ya wuce anguwarsu to daga nan zai ne mulki fa almuhim abun duniya kawace da Allah ya sanya wa dan adam a ransa sai yayi da gaske zai yaki kansa shine Allah ya ce to kul a'udhu kun bi khairin zalikum ba ku labarin abin da ya fi wannan alkhairi ya fi sha'awar duniya ya fi sha'awar ƴaƴa ya fi sha'awar dukiya والذين اتقوا عند ربهم جنات Sun da duk mutumin da yi tsoron Allah to zai samu aljanna Ta jiri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahhara wa ridwanun min Allah wa wallahu basirun bil ibad الذين يقولون ربنا إننا آمنا faghfir lana bana wa qina azaban nar sune al-muttaqin din kenan sana ka ce as-sabirina ta ka wannan sifa ce duka ta tuwa al-muttaqin masu tsoron Allah subhanahu wa shi Allah subhanahu ba abun da ba za ta samar maka ba fi duniya wal lahira duniya da lahira saboda haka hatta tsira daga hawa tura'i, ta duba ne tura'i, wanda kowa ya ji motsin sa ya ya ji labarin sa zai firgita amma Allah yake masu na za a tsira da su ba su ma san ba وإن يكن إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا قال له خير قران الله با با با با با ابن جبر ذا عتاو ان اجبني ان يجعل القران شلوكي الله يجي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقني حيث لا يحتسب سوى ذلك كيف قال لك زوجي سوى الله الكوي an taji ana na kuma na ma yi kaya sama wa kanka wani madogara daga sabon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai ana ka Allah to yi ma ki ka danga da shi to ka gama samun kira in an yi shi ɗan ya zalar da kai ta wani wajen to yi ma zaka koma ka nemi gafarar Allah subhanahu wa ta'ala وقال تعالى haka Allah ya cewa ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا هو من ذلك تولون من الأيك أو يظلم نفسه كوي ظالمتي خلفه kaga kina shi dan adam yana iya zaluntar kansa sai sa ba wuce cewa baka ci ka zalimi ba sai kawo kanka haka dan adam da yawa saboda zaluncin ya yi kanta a ransa har sai ya zalunci kansa to amma duk da haka ka aikata laifin ka zalunci kan naka sun mai tafsirla can sai Allah ya maka rufi ka yi nadama ka gane cewa ka yi fuskuri shi sa aka ce summa ka ɗimanta a ɓarna sai can kuma Allah ya maka rufi ka gane ka dawo ka mudafarar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce yadi illaha ghafurur rahim zai samu Allah yana nan ghafur mai yawan gafara kuma rahim mai jin kai Allah bai gajiya inna Allah ta'ala la yamallu hatta tamallu Allah bai gajiya sai kun gaji in ka gaji da ba da abani to sai gaji da ba sai sai sai sai tunda kai ka gaji shikenan sai rabu da kai wani sahabi da aka gaya masa wannan Allah bai gajiya sai in kun gaji sai ce idan na taksir a za mu yawai ai ba ni kai tunda ba zai gaji ba za mu kai sai annabi ya ce masa Allahu akbar Allah kuma zai baka Allah ya fito in tarakta su'ala Allah kishi yake in baka tambayarsa Allahu ghaniyun wa antumul fuqara in ka kiyarda baka da hakan ka kiyarda da wannan matsayin fa da wannan ya tsaddin qauman zaira zai kawo wasu wanda su sun yadda bukara fuqara da haka Allah shine mawadaci baka isa ka ce ka fi karfin wani abu abun Allah da haka kai laifi din yawansa kuma wajen Allah karka ga yawansa ka nufi girman wanda zaka je ya yayi maka فقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وانا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا روقا منا ألا فزي ألا مبا gaba ɗaya irin yadda yi ma wasu al'umma ƙasi ba a ce an gama da mu ba mu annabi ya mana wannan gata kuma Allah ya amsa saboda haka in yana cikin mu Allah ya sanya shi din ya zama mana garkuwa Allah ce Allah ya alƙawarin ba zai mana azab ba zai gafa zai azabtar da mu ba matukar annabi na raye cikin mu wani ya koma fa sai ce to nan ma ba zai muku azabin ba matukar kuna neman gafara in dai kuna neman gafara to kenan Allah ba zai azabta ku ba so da haka kenan kullum mu kasance masu neman gafara masu neman koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala falalar addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam da muke ci ta kare Allah ya azabtar da mu da irin abin da ya azabtar da wanda suka gabata kare azabtar da mu da fari kare ko mana da adu min gairina kama a turo mana wani aljani ko wani dabba duk wanda za a turo mutum ne don mu san yadda za mu yi da sauki duk wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana domin ne samu da tsira samu da mummuni rayuwa mu ci ribar rayuwa gobe kiyama amma ba da haka ba abu ɗaya da wasu al'ummar suka yi aka kifar da su to mu har kungiyar sa ne a hasbunallahu ba wani wakeel wa qala ta'ala والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم waɗanda sun aikata barna ƙarfe fahisha ba lalle zama fata ba in wani laifi mummuna to fa huwa fuhsh al fuhshu ma azuma wa ghalaza qubhuhu abin da ya girmama munin sa ya girmama wanda sun aikata mummunan laifi an zalamu an fusan sun zalunci kansu domin abin da suka yi wanda bai dace ba kansu zai dawo kuma ya wani tsala zarratin khairan sharran kowanne shi sa Allah yake wa ma rabbuka bi dhalla bil abid wa ma kana Allah liyazlimahum walakin anfusahum yazlimun saboda haka dai Allah baya zaluntan bayi duk abin da bawa ya gani mummuna shi ya kansa sun zalunci kansu zakarwa sai su ambaci Allah su tuna Allah sannan su tuna girmansa da buwayarsa da gafararsa fastaghfiru sauri zunubi sai suka nemi gafarar zunubansu Allah kuma ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye sai gafarta zunubi in ba Allah ba amman yajibul muttara idza da'a ويكشف السوء ويجعل من خلفاء الأرض أإله مع الله ولا ألا إلا من الغوايات وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يسموا على ما فعلوا ولا شيء توبة النسوحة برتشيغا ولا برنغبا أقلعوها سنجينا ينجا وهم يعلمون ولم يسيروا على ما فعلوا وهم يعلمون ba su ci gaba da barnarsu ba suna sane cewa lalle wannan laifi ne kuma su ci gaba da yi ba sa yin haka wannan tuba na gari ke in ka yi tuba ka daina in ka daina kuma ka rika nadama kuma ka yi azaman ba za ka koma ba ko ba ka ce Allah na tuba ba sunansa tuba wannan kuma kana iya faɗan ka ci gaba da yi ka gane zama tuba ba shi sa tuban ana yin sa kaunan ana yin sa amana kana iya faɗa da baki kuma jikinka ya ɗabbaka kana iya ɗabbaka ko baka faɗa da baki ba kuma duka ya zama tuba Allah kuma ya karɓa kuma duk da za ka maimaita haka kuma dai za ka yi tuba na gari Allah zai karɓa sai dai ba a son maimaitawa kamar yadda Abu Zar wata rana cewa ya Annabi ya Rasulullah yawan yalwar gafarar Allah mutum zai yi tun yi laifi a gafarta masa yake kwarai kuwa kuma ya sake yi kuma sai Allah ya gafarta masa shi ne zai hana sai kuma ya ƙara yi da ke ko abu zan bai ke ba kuma an fi abu zan ke ko abu zan baya to kaga an rufe mai baki ke shi Allah haka yi sai dai abin da ake so ga dukkan mumini la yattakilu ala al-ghufran wa yaf'alu ma sha kar ya rika dogaro da gafarar Allah Allahu ghafurur rahim ya rika aikata abin da ya ga dama ya rika tuna kuma shadidul iqab sariul hisab inna rabbaka la bil mirsad ya rika tuna wannan ya rika tuna cewa kwatan zai iya mutuwa yana laifi Allahu ghafurur rahim to kan ya samu daman gafarar mutuwar ta riga shi zuwa wa ina ne ina amfanin baki ba ne kenan kana yi da niyyar gafara ka kwanta bacci gobe za ka yi wani barnar ma sannan ka nemi gafara ba ka sani wakila kana cikin wanda in sun yi bacci ba za su tashi ba domin abun bai da alama bai da imani shi sa Allah ya gama wa'azi a mutuwa annabi ce kafa bil mauti wa'iban mutuwa kadai ta yi sama mutum wa'azi idan kana takaman ka girma kana so ka ƙara wasu shekaru sai ka ga wani yau ya zo yau ya tafi in kuma kana takaman ka tsufa mutuwan ba ta zo ba to sai ka ga wani ya wani na nan ya riga ka tsufan ya gwaje yana nan a kwanci shi ma ba ku zo da ɗauke shi to duk yanayin da kake za ka ga akwai masu mutuwa a wannan yanayin in kai yaro ne in kai tsoho ne in kai saurayi ne in kai mai mata ne in kai mara mata ne ba jirgin da ba a mutuwa haka kudi haka talauci haka ilimi haka jahilci duk abin da kake ji to akwai mutuwa a wajen da haka ya rage naka kawai in ma ka dage in ma kuma ka sakankanci Allah ya sauwaka Allah ya ba mu dacewa wayannan su ne ayoyi da malam ya kawo mana cikin wannan babi kuma ce wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi a wannan zafi na istighfari kamar yadda muka faɗa an yi tattafai a kan istighfari wannan littafin sukutun duk maganganun da yake yi daga istighfari sai falalarsa sai yadda za a yi shi sai abin da yake haifarwa sai ladan da ake samu da makamantan wa malaman addini ba su bar komai ba Allah ya ba mu dacewa hadisai kuma suna nan da dama su waɗanda ba ya kawo mana a cikin wannan babu mai albarka ya kawo mana jisai kusan goma sha ɗaya wanda za mu fara su da ta sati ne zuwa kuma mu gama tun Allah ya ba mu dama wanda daga nan ne za mu shiga babu akiri babu na ƙarshe a cikin wannan littafi mai falala mai albarka malam ya yace anil azar zini al-muzani al-azar bin yasar al-muzani radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشي سوى عشرون عليه إنه ليغال يغال من الغيم يشي كالغيم كالغيم الغيم كما شيء حديث تغدري annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana cewa ana lullube min zuciya wani lokaci ma'ana wasu abubuwa sukan zo su jabai bayani na rayuwa kina annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwan rayuwa sukan iya samun sa kamar yadda kowa suke samun sa sai dai duk abin da zai samu annabi sallallahu alaihi wasallama to za ka samu ba irin naka bane na gafala da shagara kai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba da yawa daga cikin bayin Allah na gari in ka ji laifinsu in an gaya maka sai ka ce ma ah, yanzu akan wannan ya damu to da kai abunka wannan ba ma laifi bane ba ma laifi bane to saboda haka duk mutumin kirki da aka sansa da rigar kirki shine sai ka ga ya aikata laifi kankani ya zama babba in girman ka da komai a ga kana tafiya kana shan rake to ai kan ka je inda za ka wanda za su ma magana ba a san adadin su amma wani sai ka yana sha kawai ba abin da za a ce masa kowa da yanayin sa kowa da yanayin sa to abin da wani zai yi in wani yayi kuma sai a ce yayi ka bai shi yasa Abdullahi Mas'ud wata rana yake gaya wa wasu jami'ai to kuna ga kuna yin wasu abubuwa a gungu ba ka ba ku musu kallon komai wallahi inna fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la na'udduha min al-kaba'ir muna lissafa wannan laifin da kuke gawa komai ba cikin kaba'ir na ki ba da misali mutumin da ke rayuwa a kudu cikin Allah na sosai an ne dan arewa fa aka kai shi kudu yake ka sai daga ga an ce mana Allah an kai wani ya haka kai kudi yanzu yadda an nan na sosai yake ta a sai da zan ake ji musu to idan baka saba ba ka je kana bambata kana sai wanda ya saba a kan musulmi abokinka ba wuce da ya saba in yaga kana haka ce kai ya haka dai ya mata ne ya ga sun wajen kusa da ni aka ga tikita da sauransa me yasa saboda ya saba shi ya zama jiki bai maganin laifi ne haka rayuwa ne wani kaji an ji annabi sallallahu alaihi wasallam wasu abubuwa sun shagaltar da shi na rayuwa kar ka dauka irin shagalar ka ne kai a wajen ka ba an ganka irin wannan yanayi sai a ce maka ka ka gwamnati ta kawa to annabi ba alaihi wasallam idan irin wannan shagalar ta zo masa sai ce to sai ya yi istighfari to ɗari sai ya nemi gafarar Allah to ɗari wanda mu yanzu gaba ɗaya ka duba mu a arba wa ishirina sa'a inda za a da takawar mu da nutsuwan mu da tsoron Allah mu kwata-kwata ba za a iya samun awa biyu mai kyau ba amma duk da haka ba za mu je mu kwanta mu barci da mun shari ba mu nemi wani gafara ba addu'an barcin ma ba kowa yake iya yi ba mutum nawa ne zai kwanta bai yi wata addu'a ba wani ma bai ma san san ya kwantan ba yana zaune yana wasu sojojin sa wacce ya kwaje shi daga nan kawai ya miƙe sai ba musamman bai da nisa da shi sai kiran sallah kaga ko da a rika taimaka wa juna ai ai ko ban mun da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yumghim Allahu ra'an Allah ya ji kan mutumin da ya tashi qiyamul layl fa ayqadha ahlahu ya kuma tada iyalinsa fa in abad nadhaha in ta iya ya tsaye ya famu da ruwa don ta tashi haka ita ma rahim Allah ra'atan qamat fi qiyamil layl wa ayqazat ba'laha ta tada mijinta in ya ki ta tsaye ya famu da ruwa ta tashi su baya da mu ashe ka ga ashe aure falala ne ni wace yakan taimaka wajen qiyamul layl in ba ka yi ka aure me yi fa sai ka fi an daure bi an daddaji sai ga mutum wani lokaci bai damu da ibada ba amma zai ce yana neman dai ba ya ta ziyara wani lokaci ba sai mo gani la'alla kuma a samu dacewa a gyaru mata da yawa wasu na gyara mazan kamar yadda mazan ma kan gyara matan su haka kuma a su aksu wasu matan su lalata mazan su wasu matan su lalata matan su Allah ka ba mu nagari Allah ya sa mu dace ka duba dai annabi sallallahu alaihi wasallama wanda gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara abu zai dan shagaltar da shi kuma ya yi istighfari dari mun man ba manta ba a babuka da suka gabata mun karanta babin da sahabbai suka ce mukan kirga neman gafarar annabi sallallahu alaihi wasallam a mazmuki daya har so dari rabbil kulli wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim na ɗari yanzu ka ce in ka ce za ka yi lalzari ma na taɓa zama da shi na biya yi imfani da kyar ka samu ɗaya a cikin abokan kai ma kuma da kyar a lissafa sai mun yi da gaske ba hadisi na biyu cikin wannan babi عن ابي da رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وكان ولن يا تسو سبعين ويا داكي لوجه النسمة صوت عني ينم ولن ينا جبتا بايك يعني ولوكش يا عزامي وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا دا بابا ذنبي أشياء ذنبي بأي مبني بأي مبني وهكا ألا يين ذنبي ذنبا دا بابا عيبا لذهب الله تعالى بكم هلا شيء كونكم wanda abin bi qaumin yuzlimun sai zo da masu laifi to amma fa da aka ce ku masu zunubai ne ashe falalan da ake so ku gane ku yadda kuna zunuban kuma za ku rika neman gafa me yasa cikin addu'a daga cikin addu'an annabi akwai addu'an اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت كي يجي وما أنت أعلم من كان إيه من yanzu yanzu mutum zai laifi daga daren ya zai zauna ya tuna mai nayi ku adam da son kai khairat zai ko ya cuci wani da ƙyan kwakwalwarsa da jefu saboda haka ashe yin zunubi abin da ya sa ce yin zunubi ba laifi ba ne domin haka Allah ya yi mu za mu yi zunubi amma me ya laifin ka za ka yi zunubi ka za ka nemi fara to wannan ne laifin amma dai an ce ka yi laifi sai ka ce ba Allah ya ji kawo bakar zunubi wani ya zai ce malam ka fa yi rida ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ina dawo shike a ta ka yi dawo ta ke ya dawo na dawo a a cika. na a wuce wajen amma an kai ne ba ka dube ka na daga nan zai daga nan zai faɗa ba ni ta an Allah ya samu dace to Allah ya ce mu ba ku laifi zai kau da ku ya zo da masu laifin kamar yadda muka faɗa a baya an ba kai ta kai kana ka ne mabukaci a wajen Allah ka kau da kai ka nuna kai ma ka isa yake zai kau da ku ya zo da wanda suka fi to yau ya ci bi qaumin yuzimun fa ya yastaghfiruna Allah ta'ala fa ya fi lahum ne mutafarar Allah Allah ya gafarta musu domin shi Allah so yake ka kankan da kai ka yarda dole ka yarda ya fi ka in ma ba ka yarda ba kuma zai nuna maka ya fi ka saboda haka kirkin aje laifin da zai nuna maka da karfinsa da buwayarsa to sai ka yarda ya fi ka don ka yarda ya fi kan kuma sai farin ciki da hakan an karanta a babu tauba الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم kana ala ba'in له fi أرض falatin fanfana ta biyu Allah yana farin ciki fiye da yadda mutumin da yake kan gabbarsa a sahara ta kuce da gudu alaiha ta'amu wa sharabu ga abincinsa ga guzurinsa ya ma ya rasa har ya fi tsammani da ya zauna kawai yana jiran mutuwa da inje yana haka kawai sai kawai ya ga Allah ya kawo mai ita ya dawo da dabba wannan irin murnar Allah ya ce to ka tuba murna ta ta fita wannan don ana lissafa maka wasu kanmu da Allah yake yi da mu nemi gafara mu dawo gare shi ba ni da aiki Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon tuba ka ba mu ikon neman gafara ya fi sukan da muke yi Allah ka sa mu yi mun yi kuma mu koma gare ka domin samun neman gafara abin da muka faɗa da kyau Allah ka ba mu ladarsa wanda muka yi mai kyau ka tsora mana fi mizanin hasanatina وانت ممكن نقصي قال لك يا اخي منع واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tambaya ta farko mara yana cewa karatun ya gabata mai fasin ya gabata yana cewa yana so a ɗan mai ƙarin bayani a kan wannan kalma idan mutum ya gaya ma iyalin shi ya ce ya haɗe da ahliki shin shi ma yana daidai da kalmar saki ne ko kuma dole sai ya furta saki da baki بسم الله والحمد لله wa salamu على رسول wa وبعد shi saki a musulunci malamai sun kasa shi kashi biyu akwai talakul farish akwai talakul kinaya shi talakul farish shi ne lafazin na sake wanda baya bukatar fasa amma an mutum ya ce wa matar ta je gida a zahirinsa za ka ɗauke shi saki to amma tun da ba wannan ya furta ba to malamai suka ce koyayyen saki yana bukatar tambaya in ta koma gida ita ma ta je kakka je ta ce an saki ta ce an ce in zo gida wannan zai sa da su kira shi iyayenta su kira shi a tambaye shi ne ma'anar ta zo gida to a nan ya tabbatar musu saki ne shi ke ya zama saki in kuma bai tabbatar musu ba ina so ta dan huta ta gane ni din ina da amfani kuma da shi to shi ke ka dan zauna wani lokacin zaman yayi yawa da kanta za ta dawo kana da amfani in ba mu kuma to la Allah sai ka dage kuma ta dawo Allah ya samu dace wannan yana cewa wannan ah, mutum ne ma wani laifi sai daga baya kuma yana so shi wancan ya fi mai sai zai same shi da wata sigar yin amma bai gaya mai ainihin laifin da ya mishi ba amma ya nemi gafara har shi ɗin ya gafarta ne ke to ya matsayin wannan gafarar to ai wanda kawai sun bai fahimci ne ya yi ya ana so ya fahimci ne ya yi shi ya san me ya yi kai ma ka san me aka ma yanzu ne ka ka zaɓi wani sai ka ka ce ma wani yanzu da Allah wani ya zaɓe ka yara za ka yi masa ce a da ake masa to eh kai ma kana iya shiga tun da kai ma wani ne amma dai ba laifi ba ne ka bayyana kanka ba laifi ba ne cikin lumana na maka laifi na ba wani abu kaza ka gaya masa lokaci kaza da ba ka nan ko ka wucewa mun ga kayi wani abu mun ce kaza ka dai faɗi mai kai ko da ba ka ka faɗi shi bi sara'a ba kana iya cewa ne mun gulman ka to ga duk yana iya yiwa kuma ka gane duk nauyin da za ka ji a duniya da sauki sai dai in tasrih din addi ila fasadin akbar mana bayyanawar karara zai iya haifar da wata barnar da tafi wannan wannan kana iya kinaya kuma ka yi don allah ka kuma roƙi allah ya sa haka ya zama tafiya ku kusa daga gare ka allah ya sa mu dace amma yanayin shigar faɗan mutum ya dinga yin istighfari kamar wasu siyasa zai iya daga murya don ya tabbatar da wasu kuma yana cewa yana da wani ciwo da yake so da Allah ya sashi a cikin addu'a Allah ya yi mishi eh, idan ba laifi idan mutum ya yi istighfari ya dan daga murya da niyyar sa in wani ya ji kila shi ma ya yayi mutuna ya yayi amma dai ya yi kokari ya ga ya guje wariya domin shedan ba ta inda baya kullo kana da niyya mai kyau sai iya kullo maka kai da ba ka tsammani ya lalata to in har wannan ne manufarka to babu laifi kamar kiyamun laifi da sai na umar radiyallahu anhu yake daga murya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kake daga murya cikin dare haka sai yace uqbil wasnan ina tada ne bacci ne yace ana sallah shi mai tashi shi ne manufarsa kawai kaga in kai malam wannan neman kanka ka yi dan a wanda baya yi ya dan yi to babu ne idan kuma hakan kana ga zai iya damu wasu to kuma kar kai abin da zai damu wani domin wani lokaci wani na bukatar hudu nutsuwa baka san me damuwarsa ba zai ibada kake yi amma zai zama mai damuwa to sai kai kokarin abin da ba zai damu wani ba wallahi ba sannan cewa da yi yana da damuwa to kowace irin damuwa ne muna da yayi ya yi mana gaba da ta rashin lafiya ne ta talaucin rayuwa ne ta neman aure ne ta rashin ciniki ne ta kuncin rayuwa ko da iri Allah muna roƙon ka ya yi mana Allah muna roƙon ka ya tsare mana rayuwa abin da ya fi mu Allah ka iya mana wanda yake zama da alkhairi ka kusanta mana da shi da nufin mu da sharri Allah ka nisanta taro da shi wannan ka ta samu Allah ka ƙara zama mana da ita lafiya shugaban mu da bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya waɗanda ke kusa da shi in na gari ne Allah ka ƙara musu basira da hangen nesa idan ba na gari ne Allah ka canja mana su da mafi alkhairi Allah muna roƙon ka yassara mana rayuwa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين